بسم الله الرحمن الرحيم ولودا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث أيوه إنهم كانوا وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun san muna na cikin wata ramadana allah madaukakin sarki ka sa albarka kuma muna kisan annabi lot a wannan kisa annabi lot wato popular isa ne wato galibi kowa ya san kisan amma annabi lot an aike shi zuwa ga waɗansu mutane guda dubu ɗari hudu mutanen da aka aike shi a lokacin saboda babu population a duniya lokacin ko najeriya lokacin da aka yi mana ya aka mana odoji da nake tambayin tarihi aka ce mu mutanen najeriya lokacin a senso ba mu ce mu miliyan 60 ne ko 50 ne na manta dai amma dai ba mu kai 100 ba aka yi yayin odoji to yanzu mu mutanen najeriya wajen mu miliyan 200 ne a senso wacce aka yi ta to kaga a lokacinsu wannan da ake bada wannan kisa an ce mutanen ba su wuce 400 ba population dinsu na wancan mutane ah, an ambaci annabi lot a cikin alkur'ani a wurare daban-daban an ambaci annabi lot a surori daban-daban suran farko an ambace shi a suratul arafi an ambace shi wato sau ɗaya an ambace shi a suratul hudu sau biyar an ambace annabi lut a cikin suratul hijiri sau biyu an ambace annabi lut a cikin alkur'ani a suratul anbiya'i sau biyu suran da muke ciki kenan an ambaci annabi lot a cikin suratul hajji sau daya an ambaci annabi lot a cikin alkur'ani a suratul shu'ara'i an ambace shi sau uku an ambaci annabi lot a cikin alkur'ani a suratul namli sau biyu an ambaci annabi lut a cikin alkur'ani a suratul an kabuti an ambace shi wato sau uku an ambaci annabi lot a cikin alkur'ani a suratu saffati sau daya an ambaci annabi lot a cikin alkur'ani wato a suratu sad wato sau daya an ambace annabi lot a cikin alkur'ani an ambace shi a suratul hakaf sau daya an ambace shi a cikin alkur'ani annabi lot an ambace shi a suratul kamar sau biyu an ambace annabi lot a cikin alkur'ani a suratu tahrimi sau daya an ambace annabi lot a cikin alkur'ani wannan shine annabi lot to bari mu je mu je faifayin kace wai me wannan Allah ya ce wa lukan annabi ludu wato an aike shi wato an ba shi wato hukunci an ataina hukuma wa ilma mun ba shi hukunci kuma da ilimi in ji Allah mun tsayar da shi wato daga cikin mutanen da suka kasance suna aikata munanan ayyuka suna zuwa da maza wato suna zuwa zakke ma maza wato ta dubura wato yadda ake gane su suma suma suna yin good ibne. zan Allah ya ce duka wannan sako da mutane aka halakar da su ya ce to zamani na idan ta zo saboda na roƙa muku na roƙa ma al'umma na kada a yi helin ɗinsu a yi shelin ɗinsu a halakar da su to za su zo suna yi annabi lut annabi musa zamanin annabi annabi musa ana yin tsafi to zamanin manzan Allah ma yanzu ana tsafi ko to tsafi ba kyau duk wanda yake yin tsafi wuta zai tafi ina fata gane ma hukumu sirru fil islam ma hukumu sirru fi ahlil kitab duk an yi wannan magana saboda haka an ce wato mutanen da suke yi ludu yadda ka yadda suke yi hastri suke yi zaka gansu sun dan saka hankacin in sun rike hankacin sun tsaya a kan titi sai su yi sai ka ga sun butsuro da duwawun su haka don alama wato ka gansu eh wato wai mai mai duwawu suke so saboda haka sai ka gani wato sai ka gansu suna rike da hankacif suna na asiri siri a birane amma bai wa mu faɗa <laughs> mun taba mun taba wannan araman da yake gefe na wannan arama da zai ba ku labari akwai arama isi haka ya ci gasan karatu na duniya ya ci number 2 kun san shi kun ku san shi ba yawa a mana ne to na je na tare shi a airport muna dawa da shi sai muka ga waɗansu yan good evening sai na gaya mishi nace a'a nan ma akwai ne yace kai yace malam bari zamu kai ka wani wuri ka je ka gani <laughs> ba zan faɗa muku sunayen wuraren ba ai da ya kai da na gani nace ya ishe ni haka <laughs> suna nan a birane ko ina akwai irin waɗannan sai dai kai addu'a wato Allah ya shirye da su kuma Allah ya shirye mu mu ma kuma in ka ga mutum yana kan bata ko yana kan abun da ba daidai ba karka mishi dariya ka yi masa addu'a Allah ya fitar da shi domin abun tausayi ne ka yi addu'a Allah ya fitar da shi kai kuma da kake kan hanyar addinin ba wayonka bane ka yi addu'a Allah kuma ya tabbatar da kai akan addini domin Allah in ya ga dama ka kusa mutuwa sai ka canja ina fata ta gane wata bata taba cin mutuncin mai gida ba ran da tana zagin mai gida tana bata masa rai ranar in ta yi wasa sai ka ga ranar ta mutu ta mutu kuma akan ta bata ma mai gidanta rai ina fata an gane to wannan shi yasa ake so kada mutum ya zama yana aikin sako domin kada bai san a wani lokaci ba bane zai mutu akwai wanda bai taba zuwa hotel ba yana zuwa hotel kawai ranar ya mutu a wajen ka gani to akwai irin waɗannan abubuwa da yawa wanda to kai addu'a Allah madawazarki shi ya san daidai kuma Allah ya gafarta mana ba mura labarin briefly mu ji innahum kanu qama sa'in fasiki mun ji shi Allah ramma wa dakhalnahu fi rahmatina sai me innahu min asalihi wa dakalna fi rahmatina Allah ta sai muka shigar da annabi Lut wato cikin rahman mu kuma yana daga cikin mutane menene yana daga cikin wato mutane wato na gari salihan bayi in ji Allah ai annabi nuhu Allah ya kiraye shi in ji Allah annabi nuhu sai ya amsa kira to adama ya shigo mana sabon faifai ko mun shiga sabon faifai wato kisa na biyu a kisa na uku a cikin kisan annabi yanzu sai kisan annabi nuhu muna an biya ne aiko hmm. wane ne nuhu suka ce nuhu wato shine annabin allah wato shi ma kaman annabi adamu ne domin ya kwashi mutane ya shigar da su cikin jirgin ruwa ya shigar da su to duk mutanen da suke duniya an ce duk wanda suke duniya wato sun mutu malaman tarihi malaman history suka ce ruwan tufana da ya zo sanda ya zo makodi makodi nan makodi wannan riba riba binuwai na ce muku ba muna karantawa a bufo lokacin muna primary school amadu live in makurdi beside the river benue <laughs> haka muka karanta abun na a primary school ko to wannan makodi ruwan makodin nan an ce ruwan tufa na sanda ya zo ruwan makodi kuma inda annabi nuhu ya yi addu'a da ruwan ta zo idan ruwan ko ka hau kan bishiya sai ruwan ya wuce ka da kamun goma sha biyu wannan ya na daga yatsan hannuna wannan na ƙarshe zuwa gwiwan hannuna can na ƙarshe to shi ne kamu ɗaya in ka sake yi kamu biyu to sai ya in ka hau abu in ya wuce ka sai a sake kuma wuce kada da kamu goma sha biyu ba inda za ka je ka tsira to wannan shi ne annabi nuhu ga nasaban shi kowane mutum na da nasaba yi kuma yana da sunan iyayensa ko ba haka ne to annabi nuhu yana da nasaba an ce nuhu nuhu ibnu lamak nuhu ibnu lamak ko ibnu lamaka a ah, ah, ibnu idris ibnu yara'ak ibnu mahalailu ibnu kinan ibnu anush ibnu shi'itu shi'itu shine dan annabi adamu ibnu adam wato shi'itu ibnu adam alaihi salatu wassalam wannan shi ne nasaban annabi wato nuhu kaga annabi nuhu wato jika ne ga annabi adamu tunda shi'itu ɗin wato shi ne wato abun nan nasaban sa ya danganta a wajen ɗan annabi adamu annabi nuhu <clears throat> bayar wato bayan rasuwan annabi adamu da shekara 126 annabi adamu ya rasu da shekara 126 aka haifi wato annabi nuhu kun gane ko haka malaman tafsiri suka faɗi daga ciki akwai manya-manyan malaman tafsiri imamu tabari yana daga cikin masu wannan magana kuma yana daga cikin kuddama masu tafsiri na duniya shi imamu tabari a Ibn kasir ya ce tsakanin annabi adamu da annabi nuhu akwai karni goma wasu sun ce karni goma sha biyu kuma kowane karni ɗaya ana shekara ɗari ne a larabci in aka ce karni kun gane a larabci in aka ce karni to shine shekara wato ɗaɗɗai ɗaɗɗai har ɗari shine karni ɗaya kuma kowane shekara ɗari sai wani abu ya fito sabo a ƙa'idan eh, rayuwar a ƙa'idan tsarin duniya to tsakanin annabi adamu da annabi nuhu wato tsakanin su akwai ƙarni goma ko kuma ƙarni goma sha biyu in ji waɗansu malamai daga ciki kamar su ibn kasin an ce an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai waɗannan ƙarni tsakanin annabi nuhu da annabi adamu annabi nuhu ya auri wato ya auri mata an ce to sunan matan annabi nuhu ana kiranta walidatu sunan matan annabi nuhu walidatu an ce yana da mata shi annabi nuhu amma walidatun nan tana daga cikin masu wa faɗa aji a cikin ƙasan tana daga cikin masu faɗa aji wato tana tare da gwamnatin ƙasan kenan duk abin da take tana faɗa sa'annan aka ce kuma wato ita matan annabi din nan wato annabi nuhu din nan wato ta haifa cikin yara na farko da ta haifa masa ga yaran ta haifa mishi yara guda hudu wannan mata wali da tuɗin to ga sunan yaran in faɗa ko na wuce to na farko ta haifa mishi yaron farko ta haifa mishi wato sam sam shine baban larabawa gaba ɗaya na duniya duka larabawa da kuka sani an ce sam daga sam ne ɗan annabi nuhu shine wato baban larabawa sai yaro na biyu ta haifa mishi ana kiran shi ham ham shine wato baban habashawa duk wani bahashe wato ita ce wato bakakin fata kenan black kuna ganewa ko aka ce sai ma yaro na uku ana kiran shi yafisu yafisu shine baban rumawa duk wani barume kun gane ko ba rumawa daga italy ba italy in ka bi daga wannan daga libya za ka akwai teku daga libya akwai teku daga teku in kun ketara sai italy za ka shiga ina fata an gane to ainihin wato wannan yaron ta na uku wato shine babar rumawa daga cikin zuri'an <coughs> daga cikin zuri'an wato aka samu ya juju wa ma juju ya fi su ɗin yaro na uku ɗin inda aka samu daga cikin zuriyar ne aka samu ya juju da majuj ko aka ce sunan yaro na hudu wato shine ake kiran shi yam yam an ce yam ɗin nan wato ko ka ce yam ko kan'an duka wannan malaman tafsiri suna iya faɗi ibn kasir ya ce yam ɗin nan wato yana daga cikin wato waɗanda suka kasance suna tafiya da mahaifiyarsa yana tafiya da mahaifiyarsa a cikin 'ya'yan wato mahaifiyar ta fi shakuwa da wannan yam ɗin nan yana shiga da ita harkokin mulki tare da ita ko'ina to kuma ga mijinta ya zo kuma yana kira abubuwa bautan gunki kuma su kuma sun yarda da gunki to ɗan yana bin mahaifiyar yana tare da ita ko da yaushe to don haka sai ɗan yana taƙiya yana ɓoyewa idan ya zo gujin mahaifiyar baya nunawa amma annabi nuhu baya nunawa ya yarda da gumaka amma alhali a zuciyarsa ya yarda da gumakan amma yana ɓoyewa ita matan kan ta yarda da gumaka 100% ta yarda da shi amma amma ita ta ɓoye ba ya sani amma shi ɗan yana ɓoyewa sai ya zo gujin mahaifin to shi yasa a ƙur'ani allah da ya ba labari da aka zo ba a ba ma annabi nuhu annabta ba sanda ya samu shekara 480 ba ba shi annabta ba sanda ya samu shekara 480 saboda lokacin su ana dadewa a duniya ku duba ba sanda ya shekara 480 kafin nan aka ba shi annabta wannan haka dabari wato ya faɗi a cikin maganganun tafsirinsa saboda annabawa lokacin wato ana tsawon zamani masu yawa annabi nuhu to daga nan annabi nuhu aka umurce shi wato bayan an bashi annabta a gurguje nake baku labarin allah ya sa shi ya kera jirgi jirgin da annabi nuhu ya kera jirgin tana da hawa uku jirgin annabi nuhu haka Ibn kasir ya kawo albidaya wa nihaya a cikin sunan littafin haka ya kawo jirgin tana da hawa wato hawa uku da sama tsuntsaye na tsakiya mutane na ƙasa dabbobi wato dabbobi masu kafa hudu su ne a ƙasa an ce ruwan tufana ya yi yawo wannan ruwan tufanan nan da aka sake ruwan tufana kuna jina? in ci gaba kuwan tsaya ruwan tufanan nan da Allah ya zubo ruwan tufana da annabi Nuhu ya yi addu'a ruwan tufanan ya kewaye duniya annabi jirgin annabi Nuhu ta kewaye duniya kwana da 150 tana kewaye duniya kafin na aka ɗauke ruwan tufanan kwana 100 da nawa ɗari da hamsin ruwan tufanin ya gama kewaye duniya wa kuma ruwan tufanin ya fara ɓuɓɓugowa a kwana uku yana ɓuɓɓugowa kafin ya kewaye duniya ya fara ɓuɓɓugowa da ya fara ɓuɓɓugowa ta kaskon masa wata mata tana tuyan masa aka ce masa kaskon masa zai kece da ruwa ana tuyan masa da wuta to ran da kaga alamar ruwan tufanin zai zo to ga wuta ga masa ana tuya ɗaya <laughs> bari in gama bayani sai mu sake karatun ku ji ko ba ka bane saboda haka matar tana tuya masa tana juya masa upside down tana juyawa tana juyawa sai tana cikin juyawa to ruwa zai fito kamar faɗin famfo sai ya firo da kaskon masan sai ya fasa wutan ya firo da kaskon masan to idan ya faru haka aka ce alama ta nuhu wannan alama ne ga nuhu to annabi adamu daman yayi wasiya ma jikokinsa ya ce duk lokacin da na gani a cikin history na gani za a nuna zuri'a na da za su zo zan gani akwai ruwan tsofana cikin wani annabi da zai zo za a yi ruwan tsofana to ruwan tsofanan nan zai kewaye duniya ko ina to ina roƙon al'umma na su je su tone gawa jikoki nasu tone gawa na in suka tone gawa na su ɗauki gawar su saka a cikin jirgin ruwan in aka gama ruwan ɗofana su sake sabon beriyan ma'ana su sake sabon jana'iza su binne ni saboda ruwan na guba ne kare taɓa ni saboda haka ya'yan wannan in ya mutu ya gaya ma wannan in wannan ya haifi wannan yaro ya gaya ma wannan da zamanin annabi nuhu ya kuma da aka ga alaman nan kwana uku aka je ka tone gawan annabi nuhu aka ɗauko shi aka saka a cikin wannan jirgi wato jirgin ruwa in ji albidaya wani haya ibn kasir aka saka wannan jirgi gawa a cikin wannan jirgi to da aka gama an ce annabi nuhu ya ɗauki kowane irin halittar mace da miji ya saka a cikin amma a cikin jirgin ruwan aka halicci kule a cikin jirgin aka halicci kyanwa a cikin jirgin aka halicci wannan menene sunan shi bera a cikin jirgin aka halici jaki ne yanzu zai shiga jirgin a cikin dabbobin nan duka wanda ya bada wahala jaki ne an ce jaki in yanzu zai shiga jirgin ya kasa in yanzu zai shiga jirgin ya kasa so uku yana yi aka tambaya me ya faru sai aka gane iblis ya rike jelan jelan jakin kun gane ko wannan cikin littafi albidaya wannan haya in kun duba za ku ga maganganun da ban faɗa ba ma da yawa na ilimi za ku samu ilimi a ciki akwai bayani da yawa saboda haka to an ce beraye sun damu mutane a cikin jirgin suna damun mutane saboda haka to akwai zaki a cikin jirgin Allah sai sa ba zaki bacci shi yasa malaman tarihi suka ce ko yanzu ne in ga zaki zaka ganta kullu tana bacci saboda wannan abun da Allah ya saka mata bacci zaki ko yaushe mai farauta ma zai iya zuwa ya wuce ta gaban me in tana bacci na zai wuce in ba ka tsokane ta ba zaka zo ka wuce babu laifi haka zaki aka saka mata tun daga wannan lokaci an ce zaki da beraye suka damu mutane a cikin jirgin sai zaki ta yi akicawa ta yi sai kawai sai mazuru ta fita put a aktaban tana fita da ta ce mewu aka nemi beraye ba sa nan <laughs> saboda ka yanzu idan beraye sun dame ki a gida saboda gudun ciwon lasa lasa fever in kina tsoro to ki samu mazuru ki aje kina aje mazuru ko mage in ta yi mewu sai dai ni gogi ba suna cin mage amma ku bi ni bashi akwai lacca akan mage da mage da burgu da wannan menene sunan shi gafiya jaba da ba a sun jaba manzo Allah ce jaban nan ita tana ɗauko mutane ne kai Allah rama bani Qur'ani ya ishe ne haka hatta ila jaa amruna Allah ya ce hala al'amarin mu wato ta zo musu wato sai kaskon masa sai ta kece da ruwa sai muka ce ma annabi nuhu wato ya dauki halittar mace da miji ya saka a cikin jirgi kalman halaga ta tabbata ga wanda dukkan ya rigaya a gabansa wato ya riga wato kalman da zamu wanda kalman halaka ta riga ta tabbata ga wanda halaka ta tabbata kalman ta riga ta tabbata wato mun rubuta cewa wanda suka saba halaka ta tabbata gare su wa amana ma'ahu illa kali aka ce ba mutanen da suka yi imani da annabi nuhu ba su yi imani da annabi nuhu ba wa ma amana nuhu ba su yi imani da annabi nuhu ba illa kalil sai dai yan mutane kaɗan nisbahu rijal wa nisbahu nisa wato rabi mata rabi maza an ce mata arba'in maza arba'in su ne wanda suka yi imani da annabi nuhu shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi kafin na aka yi shiga wannan faifayin da nake baku labari نعم وكان bayan annabi Nuhu ya saka waɗannan halittu a cikin ruwan dabbobi a cikin ruwan tsuntsaye duka tsuntsayen da kuka gani a duniya annabi Nuhu ya saka irin su ne a cikin ruwa in ba don ya saka su a jirgin nan ba da ba ku gaba duk wata irin tsuntsu da kuka gani ainihin mamanta ko babanta ainihin sa yana nan a cikin jirgin annabi nuhu ne ina ba ta gane to da annabi nuhu ya hau jirgin to kun ga jirgin ba tuka tuka ake yi ba ko ba mutane da za su tuka ba ko to ya kamata mu ji faifayin yanzu ga ruwa zai domin jirgi in ta zama babba in ba ruwa sosai ba za ta tashi ba yanzu in ka je port namu muna da port a Najeriya port uku ne a najeriya ni dai wanda na sani fa amma na san watakila ko ya fi haka wa yan boko da suke bibiya na kila na san kila za su ce ya fi haka import da na sani akwai a afafa wato port wanda take lagos sannan akwai a port harcourt wanda na sani sannan akwai a baru niger state wannan lokacin na port din tana aiki ita ne ake daukan gyada da sigala ake daukawa ake tafiya da ita waɗannan port da na sani a nigeria kenan amma ban sani ba ma bauta history na shiga faifayin ku da allah ku yi haƙuri in na yi kuskure <laughs> saboda haka to sai nuru ya ce fafatana fafatana wa bima'in a'a can wani wuri ma Allah sai ya ce annabi Nuhu sai ya ce qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara qala rabbi ya ce ubangiji na Allah inni da'utu qaumi laylan wa nahara na kira ya mutane na dare da rana ubangiji alam yazidu du'ai illa sirra wato sai dai gudu na suke yi Allah kusan da na kiraye su ubangiji don su zo Allah ka gafarta musu sai su ɗauko hannunsu sai su sa a kunnensu sai su ɗauko ƙyalle su rufe fuskansu sai su yi kafirci su doge wato sai su koma bautan wuddan sunan gumakan da suke bautan kenan wuddan da ya rusa wa ya uka su ne gumakan da suke bauta aka aiko annabi nuhu an ce kuma waɗannan salihan mutane ne ba. bayi ne na kirki amma da suka rasu sai shaidan ya riya musu da aka ga ana jimamin mutuwa kasan babban malami idan ya rasu ana damuwa ko ba gaba to da suka rasu waɗannan manyan malamai ne da suka rasu wuddan nan sai suka hankalin mutanen garin ya tashi suna ta jimami sai shaidan ya ce a ku zo kawai nan muku mutum mutumi ku aje wajen majalisar sa da yake ba in kun zo kun ganshi za ku rika tunawa da nuru sai shine sai ya zo ya shirya musu wannan ina fata an gane to wannan an ce su ne waɗannan mutane da suka rika batar da wato amma su salihan bayi ne ake musu bauta amma ba su suka ce ba a asu sun mutu ne shaidan ne ya riya ma mutanen garin ya ce a kawo gunki to shine yake cewa a nan kuma ubangiji na kiraye Yesu in public na kiraye su sun ma in ni da autolum jihara ubangiji na kiraye su wato a bayyane ubangiji kuma na kiraye su ubangiji wato a ɓoye me abin da annabi nuhu bai ba ya yi shi in public ya yi shi to a site ni da kai sai ya same ka ce wani ka ji tsoron Allah dan haka zan kira ka akan addini wannan ya kusa din nan da hubal da latan nan ku daina bautan su wannan ba abu ne mai kyau ba ku dawo ku bautawa dan haka zan zo gida maka wazi sai mutum ya ce ah ba komai wani lokaci zaka zo ce in an yi kaman bayan dare hakan nan dan an gama ci abinci an yi kuma kaman misali kaman sallar isha'i to zan zo gidanka zan maka wa'azi da iyalanka sai a ah, to ai muna murna ai unfortunately I am very happy wallahi ina murna da zuwanka ai da zaka zo haka da zai daɗi ba ga turji suke faɗa ba fa ina muku misali ne saboda haka ah, ina murna da zuwan ka to idan annabi nuhu ya je gidan da daren yana zuwa da dare sai su ce a ah, salamu alaikum a ce wane ne a ce nuhu ne a to muna zuwa nuhu kuma yana tsaye ya ɗauka za su ji wazi suna zuwa daga mai gidan ya koma sai ce to ina sanduna wannan mai sanda wannan mai tabarya wannan mai muciya wannan mai itacen wuta haɓa in suka samu nuhu duka duka wallahi nuhu sai ya faɗi idan ya faɗi sai ya suma sai su ja shi sai su ɗauka ya mutu sai su ja shi sai su je su aje shi akan bola in sun aje shi akan bola irin sanyin asuba ɗin nan in ya taba shi annabi nuhu sai ya farka to sai suna ce masa nuhu a sunan shi abdul gaffar suke kiran shi waɗansu malaman tafsiri ai kun ji na saba shi da na karanta muku saboda haka sai su zo sai nuhu ya tashi to matan kuma matsalanta idan ya je yayi wa'azin nan gobe idan safe sai ta zo ta yi deleting sai ta yi deleting wa'azin <laughs> ai kan ha samu mata mai tuku kai kam sai dai addu'a idan ta zo sai ta zo ta ce ma mutanen na ji mai gidana ya zo jiya sai a ce eh ya zo jiya ta ce to ya muku wazi eh to ko hankali ba kai ku hakuri ni ma ka nake ta hakuri da shi kan shi haka haka yake kan shi ni ma haka yake haka nake ta hakuri da shi ka san akwai matan da mijinta idan yana fada yana abin sai ta ce to uban ku fa yau yau fa yana zafi sai ka shiga gidan a hankali sai ka ga sai ta koya ita take koya ma yaran ka ga yaro ya tambade in baba ya sa doka ya ce daga yau kada wani ya fita daga gidana karbe bayan karbe takwas kowa shiga gida idan wanda ya zo neman aure ya shigo gida ya neman aure a ya shigo amma ban yadda daga karfe bayan isha'i ban yadda kowa ya fita gida ba to mama ita take bude kofa ita ce yana kwance na bude mai kofa ki saure ki fita saboda haka ki sauri fa ki dawo ta ce to baba iyayen me shi sa wa'azin ake ma mata iyayen su suke bude wannan smuggling wata rana kuma idan baban ya ce wallahi duk wannan yaron da ya yarda fita gidana bayan sallar isha'i sai na mishi kaza to ita za ta je ta bude kofa ta ce shigo yau baban kai na ta bala'i ka shiru kawai idan ya zo yanzu zan ce masa ashe ma kai kana kwance a wani daki ne kana bacci ba mu sani ba ai san da na je na duba na tayar da kai kai shiru ka jigo sai je kwanta shi kuma ya ja gama tsiyansa ya dawo karfe sha biyu sai ya kwanta yana sai ba mata zo ta ce a'a mai gida mai gida tashi ashe wannan yaron naji ni na ji gwarti ashe yana ɗakin wani yana ta kai da Allah har yana ɗakin sai ya ce ayya ni kuma na ce zan dake shi in ya dawo ayyana yana ɗakin yana yana ta ban sani ba sai baban ya zo ya haska la sai ya bidda laro o lara o yurna o yurna sai ce eh gaskiya yana bacci kaga ta bude mishi koba ya sha tramol din shi ya sha benelin din sa ya sha menene menene din shi ya dawo iyaye ku muke bude mai ƴaƴa mata koba me yasa idan ƴaƴan ku ƴaƴa mata in sun dawo ba ku duba jakansu in ta fita bata da ko sisi ta ina ta samo kuɗi ku tambaye ta in ta ba ku kuɗi mai ta samo talauci babu babu duk duniya ana talauci babu kasan da ba a talauci sannan kuma matan sahabbai kun fi matan sahabbai tsoron Allah ne sahabbai abinda matan suke gaya musu sai su gaya ma mazajensu su sai su yi trekking suna raka mai gidansu har bakin kofa sai su ce musu irin hai hai irin bye bye irin sweet kamar yadda kike kira sunan mai gidanki dai to su matan sahabbai in suka raka su bakin kofa in suka musu hai hai bye bye to sai su gaya musu kalman karshe sai ce ina na masbira ala rujoyi wala nasbirin min azabi al-akhirah za mu yi hakuri da yunwan duniya amma ba za mu yi hakuri da azabar lahira ba mai gida in ka fita ka samu arziki ka samu abinci ka samu kuɗi ka kawo mana in baka samu ba kar ka kawo haram ka yi hakuri kawai za mu sha ruwan bunu wace ce take gaya mai gidanta ta kai wata biyu tana faɗa haka ga kyautan dubu hamsin babu dubu hamsin zan ba ta kyauta yanzu nan insha Allah babu ga <laughs> wata <laughs> Allah ya muku albarka haka ake so mata ku dinga encouraging mazaje kuna sa su lallashi akwai namijin da wallahi in bai kawo matansa tsirai ba balangu ko balangu ko tsirai ko karkata ba ko kuma eh, yar tukunya in bai kawo mata ba to ba zaman lafiya ranar ba soyayya eh. <laughs> akwai mata masu shagen kwaɗayin nama kawai in ka dan zagaya in kaga tunda yi kwaɗayin ta ya zama da yawa je ka samu burgu ka zo mata meat. <laughs> a kar ka zo burgu burgu yana cin naman mutane shi yasa aka ce ba kyau a ci nama ina ba ta an gane mun zo za mu yi maganganun da imamu na malik ya kai, da Amadu bin hanbal da imamu na shafi'i da da eh, abu hanifa za mu yi maganganu akan abin da suka yi akan irin waɗannan namomin Allah ya muku albarka to ka ba mu faifayin qur'ani fa tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yace komai nake kiran su suke duka na ubangiji ko kuma suke toshe kunnen su ba sa ji na ba fa qultu astaghfiru rabbakum ubangiji don nace su roki ubangiji ya gafarta musu wannan bautan wudan da suka yi bautan gumakan nan ba shine ka aiko su a duniya ba ka aiko su su bauta wa Allah shi ɗaya ne nace kawai don su romi gafara tunda sun yi abu a kuskure to nace su nemi gafaran ka kawai shine ubangiji ai idan kuka zama kuna ma Allah bauta saboda bautan Allah ku ne fa kuke samun ruwa ya ko mutanen najeriya idan kuka ga babu ruwan sama allah yana fara fushi da mutane ne allah baya fushi amma idan allah ya fara fushi da mutane sai ya hana ku ruwan sama alamomi da aka yi ma al'umman manzan allah sallallahu alaihi wasallam kenan a zamanin annabi musa an taba hana su ruwa aka hana mutanen ruwa ba ruwa aka buga aka buga fari ga dabbobi sun fara yankunewa kayan gona yana yankunewa sai aka zo aka zo zo aka zo aka samu annabi musa aka ce musa gashi ba babu ruwa ya za mu yi kai ne annabin allah da kake magana da allah ya ce ayya ana karuwanci ne a cikin mutanen nan al'umman nan ana karuwanci sai mutanen gari suka ce a ah, musa nuna mana karuwa mu je mu fitar da su mu kakkashe su ya ce a ah, ubangiji ba haka bane kowa mai laifi ne haka ne duniya take ni ma mai laifi ne mai wa'azin an rama ma kwara ma baka laifi atubu ila al-jami'an ayyuhal mu'minun ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun Allah ce duka ku tuba gaba ɗaya kowa mai laifi ne ni ne laifi ne arama mai laifi ne ubangiji zai ba ku rahama sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku dinga istighfari astaghfirullahi ilayka wa atubu ilayka jomirawo mitubi sudanan asiri shine ma'anan shi kenan Allah na tuba ka rufa mini asiri astaghfirullahi ilayka wa atubu ilayka shine ma'anan astaghfirullahi manzon Allah ce kai so 100 ko baka da zunubi sai ka yi wannan istighfari in baka yi ba kana sauri saboda ayyuka ka dinga yin wato so saba'in mu al'umman manzon Allah ma cikin sauki kana tuka mota kana da bakinka subhanallah subhanallah astaghfirullah astaghfirullah kana kan mashin astaghfirullah kana jirgi astaghfirullah helicopter astaghfirullah jet astaghfirullah mota prado astaghfirullah infinite astaghfirullah for lexus astaghfirullah acura astaghfirullah honda vibron astaghfirullah ya cikin kana astaghfirullah kana kwanci akan gado astaghfirullah kana zaune astaghfirullah kana tsaye astaghfirullah allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim me suke yi yatafakkaruna inna fi khalqi samawati wal ardi Allah ya ce cikin halittar sama bakwai da ƙasa bakwai wasila fil layli wan nahari akwai sabanin dare da rana in ji Allah ayatin li ulil albab Allah ya ce aya ce ga mutane masu tsantsan hankali alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qudan su ne waɗanda suke tuntuntuni wato suke ambaton ubangiji a zaune ko a tsaye ala junubihim ko suna kwance suna tuntuntuni game da halittar sama da ƙasa suna cewa ya ubangiji mu ubangiji ba ka halicce sama da ƙasa don wasa ba tarki ya tabbata ga ubangiji wasa a addinin musulunci ya halatta wasa a ne sai dai ga abin da addinin musulunci ya ware in faɗa ko na wuce wasa na farko akwai wasa wanda za ka yi da matanka babu laifi idan ka ga dama ka samu katifa babba ka ajiye a gida ka ce ma matanka ki zo mu yi jido ki zo mu yi jido ko in ga dama ka ce ma matanka zo mu yi kokawa eh babu laifi sai da musulunci amma in ka ɗaga ta karka maka ta da ƙarfi sai ka ɗaga ta ka maka ta irin na soyayya hankali a ƙasa malamai suka ce ana marin mata amma marin soyayya ba mari na zalunci ba a marin love an yadda idan matan ka kaɗan kalle ka ce kai yar kyakkyawa i love you baby daga ɗan tas daga ɗan zai mata wannan yadda musulunci ba ta hana ba malamai suka ce wasa na biyu ana wasan koyon iyo ko wasan sakuwa doki lokacin da wannan cikin wanda ya gwamna a abun nan a misira lokacin sayyidina umar amru bin as ya yi gwamna a Misira. lokacin sai ɗansa suka shirya dawakin tsere sai wani ya zo da dokinsa sai ɗan ya ce maza da allah ana kawo dawaki ƙosashu. kai ka kawo ta dokin karamimiya sai ya buge shi da bulala yana bugansa da bulala nan mutumin ya jawo shi ya ce in na kai ma babansa ƙara gwamna dan zai goyi bayan ɗansa gwamna zai goyi bayan ɗansa sai ya gudu kawai daga misira ku duba nisan misira wallahi sai da ya taso sai ya zo madina sai lewi gwamnan kaɗan shi ya buge ni wato bodyguard da so abdurrahman bin abu suka ce a ah, ah, ah, ina bacci da allah karka daga murya ka zan maganan abin nan ba gauye ya ce a to ni ya buge ni na kawo ƙara ne sai sai na ya farka sai zai ce a me ya faruwa ne sai ce gwamnan ka ne dan shi ya buge ni na zo da doki za mu zo tsere ce eh, doki na ba na tsaye ya bani mana an gwada sai na amurai shi ne adalci ne ce wallahi ba za a yi haka ba nan da ne ɗauki wasiƙa ya yi sauri ya yi rubutu letterheaded nashi na saidi na umar ya yi rubutu ya ɗauko abin nan stamp nashi presidential nashi stamp ya buga ya ce maza maza ya aiki ɗan aike da doki da gudu ya ce aji a kai ma amur bin as da ɗan shi shi gwamnan ɗin da ɗansa wai su zo amur bin as yana buɗe wasiƙan yana me faru eh, shugaban amirin mumini yake kira na sai kira ɗan ko kuma mu zo da kai ala ko kai ma ko kai ma ko kai wani abu ne yace dan yace ani ban yi komai ba ai sai ce to zo mu tafi suna zuwa kai fadan sayyidina Umar suna zuwa a Madina kai sai suka ga wannan da wannan yaron ya buge shi da bulalan nan sai ya tuna ya ce oke na san abin da na yi umar ya ce wannan ne haka ya faru ka buge shi ya ce eh umar na buge shi amma ni ba na buge shi da niyan duka ba ne cin mutunci na ce ya matsa doki saramimiya ne ya kawo ya ce to me yasa ba za ka bar shi ya je ya gwada ba don haka kai ga ga sanda nan sai ka bashi sanda sai ka ce kwakwala ma yaron kwakwala masa sai ka huce aba yana ganin zai kwala ma dan gwamna iya dinga kwala ma dan gwamnan nan kwash kwash kwash kwash kwash ya zama kwala ma dan gwamnan ya kwala ya kwala sai sai sai sai na umar sai ya ce ma sai sai mutumin din ya ce ma sai na umar to na rama ya ce ka huce ya ce eh na huce ya ce to kwalama babansa gwamnan kwalama gwamnan <laughs> eh, sai yaro ya ce a'a gwamnan bai min komai ba bai min komai ba wannan adalci sai na umar ne ina fatan gane to a shari'ar musulunci babu laifi a yi tseren doki ko a koyi iyo wannan babu laifi wannan ina fata an gane to da shauran wasa a addinin musulunci wadda aka yi magana sai mun zo karatu za mu faɗaɗa ci gaba da karatu mu je mu ji me faru yursili sama alaikum midrara wa yumdirikum bi alwanin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا to muna wajen da annabi nuhu ya gaya ma ubangiji ya kira wato ya kira jama'arsa wato aikinsu sai su saka hannu a kunne su rufe ido ba su ji shi ba su gan shi ba to shine yake cewa yake magana yake cewa ubangiji na kira su in public wato na kira su a bayyane inni da auta qaumi laylan wa nahara na kira yesu dare da rana jihara kuma na kira su a bayyane amma falai ya ce ba abin da ya kare su wato illa firara wato sai dai guduna suke yi duk sanda na kiraye su don su zo don su zo ka gafarta musu sai su ɗauko hannunsu sai su saka a hun sai su ɗauko tufafi su rufe fuska wato sai su yi kafirci wacce suke dogewa shi yasa annabi annabi nuhu wato abin ya ta mishi da hankali ya ga sun lazamci bautan wannan wuddan din da wannan wuddan da ya gusa ya kuka kun waɗannan bayan Allah ne na kwarai amma shedan ya riya musu aka je aka yi mutum mutumi aka zo aka zama da su abun bauta to dalilin haka ne dama aka aiko su to su kuma matsalan da ya sa annabi nuhu ya yi addu'a ya ce Allah ya shirin ɗinsu ya halakar da su wa qala nuhu rabbi sai nuhu ya ce ubangiji na Allah ubangiji karka bar masu bautan waɗannan gumaka ɗin wato min alkafiri na da yara karka bar su annabi ibrahim ma ya taɓa yin irin wannan addu'a annabi ibrahim a zamanin shi da ya zo sai ya ce ubangiji abalanna kasiran minan nasi rabbi hunna. rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas yace lalle ubangiji na Allah waɗannan gumaka din wato da masu bautan gumakan sun batar da yawa daga cikin mutane ubangiji duk wanda ya bi ni to yana tare da ni ubangiji duk wanda ya saba mini fa innaka ghafurur rahim to Allah kai mai gafara ne rahimu kuma mai kai to shine annabi nuhu sai yake gaya ma ubangiji yake cewa Allah to wannan mutanen suna yin wasiya ma juna sai wannan in baban zai mutu sai ce baba sai su ce da su wato sai su gaya ma yan uwansu ko ya'yansu ko kuma yayunan ko kuma kanninsu sai su gaya musu la tazarunna kuma kada ku bar waɗannan guma kuɗin wala tazarunna waddan kuma kar ku bar waddan wannan waddan da na ba ku labari daga cikin 'ya'yan annabi adamu aka ce to waddan din nan da aka zo aka mai da shi mutum mutumi wato iblis ya sa su wato suka mai da shi mutum mutumi to sai mutane sai suna ma yansu wasiya la tazarunna aliyatakum wa la tazarunna waddan kar ku bar waddan dinna wala suwa duka gumaka ne wala uza ya uza wa nasra da ya uza ya kuka wa nasara duka sunan waɗannan gumaka bayin Allah ne in ji waɗansu malamai ai na sun batar da mutane masu yawa duk wannan abu ya faru a babil ne ba a babila ne wannan abin duka ya faru babila shi ne suka suna kira sunan kasan babilion amma asalinsa babila babila haka annabi adamu ya rayu a wurin haka annabi nuhu ya rayu a wurin babila haka annabi idris ya rayu a wurin babila haka annabi ibrahim ya rayu a wurin babila a nan lamaruzu yake sai dai capital city e ne lokacin babila din amma nan ne dai eh, annabi A'a wato lamaruzu yake nan a wurin din wato duka dai suna karkashin babila din suna karkashin wurin don haka a wurin ne mulki na kasaita wanda ya ainihin wato ya mai kashe annabi ibrahim annabi ibrahim ya hijira ya tafi ya haɗa kai da mahaifin annabi ibrahim me ke faruwa kace a cikin alkur'ani mun ji shi تزد الظالمين ba da ɗan mutane da komai ko kuma su amfanar da waɗanda suke sansanin duniya a wannan lokaci illa balala face wato sai dai bata kawai suke ƙara batar da mutane saboda wato kurakurensu wato laifuffukansu muka mutar da su in ji Allah wato ba bala'in da ya fi bala'i ga wuta ga ruwa ku kuna jin tarihi ne kawai wa ya taɓa ganin ruwan wuta a nan ku kuna ganin bilkam wato aman wuta yanzu akan teku akan teku da kuke gani teku din nan akwai inda turawa wallahi ba su je su yi wallahi ba su je su yi bincike sai sace a wurin ba kun ga bai da triangle da take kan teku ba mu san adadinta ko su turawa ba su san adadinta ba teku da kuke ganin ta nan saboda duniya in ka kasa ta kashi 100 kashi 39 shine tsibiri island da muke na duk duniya inda kaga ake rayuwa 79 a 69 duka ruwa ne don haka akwai magagin balbalin bala'i a mahaɗan ruwa za ka gani su masu tuka jirgin ruwa su suka san bala'in ruwa amma duk yanzu na muku magana akan ruwa wata ita da rabonta da ta ga ruwa in ba ruwan sama ba ko kuma ruwan irin dan gulbi na anguwan su ya wuce ba bata taba shiga ruwa ba shi yasa in ka kasa mutane in ka kasa mutanen gari wanda suka iya ruwa da wanda ba su iya ruwa ba za ka ga wanda suka iya ruwa kaɗan ne ina fata an gane saboda haka wanda suka fi iya ruwa ba wato wanda ba su iya ruwa ba sun fi yawa wanda suka iya ruwa kuma su ne wato kaɗan to don haka ruwa ko ka iya shi akwai ruwan da baka isa ka shiga ruwan ba akwai abubuwan ban mamaki a cikin teku shi yasa na gaya muku waɗansu ƙasashe saboda ba su da tsibiri inda za a binne ba su da wato girman land amma saboda wahala da suke yi idan gawa ya mutu sai a ɗauki gawan a sashi a cikin jirgin ruwa in an sashi a cikin jirgin ruwa akwai wurin da suke binnewa makabartansu in sun je daidai wajen sai a ɗaura ma gawan ko dutse ko wani abu sai a sake dutse a ƙasar ruwa sai ya kwanta wannan shine kabarinsa haka su wuraren da babu lan fa mu kuma muna jin daɗi a wannan tsibirin da muke da shi a duniya saboda haka lalle Allah madaukakin sarki ka mutu a binne kama wato ba karamin alkhairi bane Allah ya mana sa mu cika da imani wai menene fa man lahum min ya falam yajidu lahu min dunillahi ansara saboda waɗannan sun bar Allah sun bar annabi Nuhu saboda haka babu wanda zai taimake su saboda haka sai dai a halakar da su a cikin wannan nuhu rabbi sai nuhu ya ubangiji na Allah kana al kada ka bar wato wani mai hada Allah da wani wurin bauta waɗannan gumakan ubangiji ina roƙonka kada ka bar shi in dai akwai wani a bayan ƙasa ubangiji na roƙe ka kada ka bar wani haka in ubangiji har in ka kyale za su fitar da bayinka masu yawa wala yalidu illa fatilan kazzab za su haihu zuwa ce ka fara wato waɗanda suka ƙi Allah da manzansa rabbi gizirli wa li walidayya ubangiji ina roƙon ka gafarta mini da iyaye na da Da wanda suka shiga wato gidan rahama mu'mina walil mu'minati wato su ne mu'mine maza da mu'mine mata mu'mina walil mu'minina wal mu'minat mu'mine maza da mu'mine mata la tazidu zalimina illa tabara kuma wanda suka ƙi Allah da manzon Allah kada ka kare su da komai wato sai dai hasara da ɓata. ai nuhu wato ya kira mutane wato an kira annabi nuhu wato tun da farko ya kira mutanensa shi ma wato sai aka amsa masa sai muka narantar da shi wato daga bakin ciki wanda ya kasance mai girma in ji Allah wa lokacin da annabi nuhu ya kira ubangiji yana neman agaji nuhu ya kira ubangiji yana neman agaji agajin farko malamai suka ce shine aka bude ƙofofin sama da ruwa agaji na biyu aka bude ƙofofin ƙasa idanun ruwa na fitowa to ga jirgi an gama kerawa sai dai waɗansu malamai sun kawo sun kawo wani tarihi amma wannan tarihin abinda malamai manya-manyan malamai kamar su imamu zabi da su ibnu kasir sun kawo sun ce wannan tarihin ba za a ce a'a eh ba ba za a ce a'a ba to in an ce ba za a ce eh a'a ba la saddiqu wa la tukadzibu to wani za mai da shi fagen isra'iliya kenan wasu sun ce annabi nuhu ya gama jirgin saboda har da sunan bishiyan da ya shuka sun kawo mana yana cikin albidaya wani haya sunan bishiyan da annabi nuhu ya shuka saboda haka annabi nuhu sai ya ci gaba da shuka bishiyoyi an ce ya shuka bishiya da ya gama shuka bishiyoyin bayan ya gama shukawa saboda haka sai mala'ika jibril ya zo ya same shi saboda ya yi tsawon zamani na ce muku sanda yin shekara 480 kafin na aka bashi annabta suna dadewa lokacin ka duba har kare ni bishiya har bishiya ya girma wato wato poultry ashe annabi nu wato shi ya fara yin poultry ma'ana shuka bishiyoyi saboda haka bayan da ya gama shuka wannan bishiya ya gama shukawa sai aka kada bishiyar da ya kada bishiyar sai ce to Allah ni ban san yadda zan yi da wannan bishiya ba sai Allah ya turo mala'ika Jibril Qur'ani duka akwai labarin a cikin al sai aka sauko da mala'ika Jibril amma yana ganin mala'ika amma ku mutanen kun zo wucewa ba za ku ga mala'ika ba to sai mala'ika ya kawo mishi uh, wadusuru alawahi wadusur sai ya kawo mishi kusa da guduma da ake bugawa da kuma yadda ake ake fede wato katako ake fere shi yadda za a haɗa katako da katako sai yana sassaƙawa to in mutane suka zo wucewa wajen annabi nuhu mutanen garin in suka zo wucewa me suke gaya masa sai muka ce nuhu ya sassaƙa jirgi A mutane in suka zo wucewa masu jin daɗin mulki mutanen annabi nuhu in suka zo wato sai su yi mishi sai su dinga mishi mokri wato suna mishi izgili ala in tasalu min wa inna nakharu yace har in kun mini izgili wata rana ni ma zan rama izgilin da kuka mini kamar yadda kuka mini da sannu za ku sani man yati azabun waye azaban ubangiji za ta same shi ta kunyatar da shi wa yahillu sulhul hudu ne yanzu yana cikin sotar hudu muna rairawa hudu bari mu bari mu je hudu mu ji abin da yake faruwa saboda haka ga muna cikin sotar hudu mu je sotar hudu fasafa ta'lamuna da sannu za ku sani man ya'ti azabun yukhzi waye azaban ubangiji za ta same shi ta kunyatar da shi da ni ta ku illu alayhi azabun muqim kuma waye azaban ubangiji za ta kewaye shi da rabaniya ta idza ja'a amruna har lokacin azaban wato ta zo in ji Allah shine kaskon nasa ta kece da ruwa kunna hamil sai muka ce ma annabi nuhu ya dauki mace da miji kullin mace da miji ya saka a cikin jirgin wa man amma wanda kalmar halaka ta riga ta tabbata kai su karka mana magana wa ma illa ba wanda suka yi imani da annabi nuhu sai in mutane kaɗan in ji Allah wato jirgin bata da inji amma injin da izin da wato da sunan Allah take yi wato wa qalar ka hu qalar ka hu fiha bismillah mujra wa idan ka hau wannan jirgi din wannan jirgin ruwan faiza a can wancan aya faiza istawaita anta wa man ma'aka alal fulki wa idh istawaita ah, wa idh wa idh istawaita anta wa man ma'aka الفلك فقل الحمد فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين fa idza stawaita an wa man aka ala alfulki nuhu in ka zauna a cikin wannan jirgi kai balance da wannan wato passenger da suke cikin jirgi in suka yi balance fa kul ku ce alhamdulillah fa kul ka ce alhamdulillah alhamdulillah alladhi wato ka ce godiya ta tabbata ga ubangiji ajana wato na gode da Allah ya ƙarfafe ni daga cikin mutane azzalimai ka ce ya ubangiji na Allah ubangiji ka saukar da ni masauki mai albarka kuma ubangiji kai ne fiye mai masauki don ta ojodi hanjar wato dumani majin ojodi imbe ma be jodi kala fu ko dume onasti hajiyar ni jirgi do pat bai waɗi balance mm. saboda haka to yanzu jirgin an zauna ya zauna daidai saboda haka sai aka ce masa wato in zaka ce wato in jirgin za ta yi tafiya ba remote bane ko kuma ana operating nata computer ko kuma ana kick ɗinta ko inji bane a'a kawai abinda za ka yi bismillahi da sunan allah mujraha gudanan jirgin wa mursa shine birkin jirgin ɗin yana so lallai shi ubangiji mai gafara ne kuma rahimun mai jin ƙayi ya ce ga jirgin tana gudana ka ce babban dutse ne ke gudana a cikin ruwa nuhu sai ya kira wannan ɗansa din nan yam ɗin وكان في معزل dan ya kasance shiga jirgin ruwan ba. ya ce ya kai dan dana zo ka shiga ma'ana wa ta takun ma kar ka zauna a cikin wannan ruwan tufana in ka zauna a ruwan tufana wato za ka zauna da waɗanda suke bautan gunki sai a hallakar da kai kar ka zauna ɗan sai ya yi magana me ɗan ya ce ma baban sawi ila jabali ya simu min alma baba tun da kayi addu'a ruwa ya zo bari ka kyale ni ya asimuni min alma zan hau dutse zai kare ni wato daga ainihin wato wannan ruwa da kai duba tsakanin uba da da sai ya ce la asima yawma min amrillah babu wanda zai kare ka daga wannan al'amarin wannan ruwan tufa na din nan sai dai sai wanda Allah ya masa rahama wa ana bainahum al-mawt fa kana min al-mawt ana cikin wannan exchanging war tsakanin ɗa da uba wato sai kawai taguwan teku ai teku tana da ruwa sai ta zo kaga ta zo bakin gaba shu ta koma sai kaga ta koma wani rana aka ta yi can wajen yankin kudu kudun nan kawai da ta aka ta koro sai ta koro abun nan well kifi well sai ga ta nan katuwa kifin well kamar daki haba mutane wa man taraka bati haba aka zo daga mai zarto he he he he suya ya talata kam har da bokati ana latta nama jido kawai ake ta yi <laughs> ana ta jido nama nan wayar aka yi wa tandanda wani da injin yanka katako <laughs> wani da adda wani da gatari nan da na aka yi wa tandan kifi na ji sun ba da tarihin kifin a ko a america ne ko a abun nan ko bbc ne na ji sun ba da tarihin kifin well wannan kifin tana da tarihi kwarai da gaske shi yasa mu ma a bincike da muka yi a fannin addini mu mun yi bincike duka binciken mu sai muka gane cewa kifi ne well wanda annabi wato yunusa dan matti ya shiga cikinta saboda sharp a bincike da muka yi makogoronta ba zai hade mutum ba har mutum ya je balance a cikinta saboda tana da waɗansu haƙwara na masiba well kuma ita hadewa za ta yi ina fata an gane to ko ma dai wanne ne Allah yana iya yin wato wato Allah yana iya yin abun nan nashi wato daga cikin hikimomin ubangiji shi halitta yakan iya yin wannan sai ka ce wai me qila ya رب Allah ya ce wato ƙasa wato ya ma'auki ko? Waƙina ya arzubu na imaji. Sai muka ce da ƙasa wato ta kame idanun ruwa ya daina bugowa. Ya sama mu. Wato ke sama kai maki kame idanun ruwa. Waƙina ya arzubu na imaji. wannan ruwa ne wanda Allah ya hukunta ki kame idanun ruwa shi ne wanda Allah ya hukunta shi ne jirgin wato sai ta tsaya wastawa aljudi ne malaman tarihi su ibn kasir da suna bilisi sun tafi akan cewa jirgin ta tsaya wastawa aljudi ne wato gefe wato kudu da jordan a kudu da da toki waɗansu kuma suka ce a'a wato dai wato sun yi maganganu da yawa amma dai waɗannan gashi zaka suka faɗa a cikin littattafan su na tarihi sai ka ce ne Allah ya ce nisan ta gaban rama ya tabbata ga mutanen annabi lut sai nuhu ya kira ubangijinsa sai ya ce ya ubangiji wannan dana ya yana daga cikin iyalaina wa illa ta kana hakku wa anta kuma ubangiji alkawarin ka alkawarin gaskiya ne ubangiji kuma kai ne fiye mai hukunci ya sai Allah ya ce ya nuhu wannan yaro yan din nan ba daga cikin iyalanka ya aikata wani aiki wanda shari'a ba ta yi da shi ba kada ka tambaye ni abin da baka da masaniya akai in ya duka an takuna na al jahili in ka ci gaba da tambaya na akan abin da baka da masaniya a kai sai ka zama daga cikin mutane jahilai sai ya ce ya ubangiji na Allah ina neman tsayi gare ka kada in tambaye ka abin da ban da masaniya a kai ubangiji tambayan da na yi in baka gafarta min baka ji kana ba zan zama daga cikin mutane waɗanda suka yi hasara sai Allah ya ce ya nuhu ka sauko daga cikin wannan jirgi da aminci da albarka a gare ka da al'umman da suke cikin wannan jirgi wasu al'ummai za mu je da su daɗi abin alim wasu al'ummai kuma za mu je da su azaba azaba mai raɗaɗi in ji Allah Manzan Allah tana ba da wannan labari ya nuna labarin gai ƙura'anin nan wato gaibiya ne ya nuna daga Allah muka yi maka wa'ayi ta Jibril Shi ne muna maka wahayi ta Jibril ma kunta ta'lamuha anta wala ai al'umman ka basu san labarin ba hisayin annabi nuhu haka kai ma baka san kafin a saukar da alqur'ani kayi hakuri lalle karshen mai bin dokokin Allah wato aƙibarsa shine aljanna ila very good excellent for you Allah rahma nagode mu yatti kai mu samu wata bazawara mu bada da sadaki <laughs>